مختصر مختصر فصل من جاء او لا في ولا يعني الذي يقول الرأي أنا لا في هذا لا تفيد لأن إيش ما هذا فضياتي دا لا نفيد جيتا فيه يكن هرالي لعرباني هذا العرباني جي على مثل إنسان جمع صباح النسان yake to amma wannan lamarin ta ba kowa ta ya sami don haka ran ran a babba ce ya za ya faɗi faslun fil bukuli wa maganan rawatun da an yi maganan sakha labar da bidahu rawa wa zammihi da kuma zargin rawar mun ji ko menene rowa daidai take da tamu ta hausa ko ko a'a akwai wani bambanci ko akwai wani kaza to ga munan dai an abi sa'id قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان akwai wasu siffofi guda biyu a ce masu siffa ko a ce masu halaye la ta ji ta mai fi mu'mini ba su haɗuwa a mu'mini sai dai ɗauki ɗaya daga ciki albukulu wasu alkhuluki ya zanga rowa ga kuma mummunan mu'amala ba su haɗuwa a jikin mumini wa ƙala sallallahu alaihi wa sallama la yi sami shukhu wal imanu fi kalbi abdin abadan rawa ba ta haɗuwa ha abada tuntuni kuma ha abada rawa ba za ta haɗu ba da imani a zuciya baya idan rawa ta shiga ciki kuwa imani zai fita in kuwa imani ya shiga ciki to ko za ta kuma maganan nan ingantacciya ce ba ma magana a nan illa ya kace dai dai mutum ba ce eh me ya rawa me imani ke to ba su da haduwa kaga kenan a ce misalin yadda yau yadda muka daukar kanmu da komai namu daga mu sai ƴaƴan mu mu duk ba fitukan mutum na shi ƴaƴan shi akwai matsala a addininmu ne matsalar take akwai matsala a addininmu akwai matsala a imaninmu don kan mutanen farko ba haka suke ba kuma sannan sai abin yake nema shi zama wata masifa wanda ya fi kowa ruwa a wannan zamanin malamai suka fi ruwa kama su kawai suka sani amma ba muskilan abin da zai amfani al'umman da suke musu da'a ba ko al'umman da suke koyarwa ba a wannan dai magana su ce da kai kawai badanan za ka ga wa'incan kuwa na farkon nan ba ka kai al'umman ma ba ka take ba za ka iya zama a wancan lokaci ka yi wata kai ka yi rane cikakke ka sai abinci ba unguwa ballantana a ce karatu kake in dai karatun addini kake to kusan sai dai ka dinga ba mutane abinci ma a zauna a ci da kai duk lokaci ka za a zauna da abinci da kun ci tare da safe za a ci tare da rana ma haka in ya dawo daga buga-bugansa in dare ya yi dama wannan zama ne amma kuma za ka ga masu gidaje na barkatai in ya yadda zai ci da yayan shi to a abinci kenan me ya tsammanin ka kuma rayuwar duniya kuma shi kenan sai Allah ya kwashe albarkan abin da ake samu don kusan duk wanda ga gani da haka ita kai karshen wata eh, ɗan kasuwan ne sana kuma shi ɗan watan ko nawa ike samu da haka da haka da jirgin boshi kuma ƙarshen ta ma kai sai an haɗa in ba wuna ba bashi bashi menene menene kila yi da ɗan ƴar ƙamoya moya ma shi wani bai don haka aka rasa na waye yanzu ya samu mai shi to saboda domin menene ruwa ta kwakwari imani in ku imanin shigo to ko zai kawo ruwa wannan dai sai a wuce Na. eh amma kenta da ashe na wannan ka faɗa bin ku wancan na wajen farko sai ka faɗa rawi abi sa'id eh eh zai yi abu sa'id da kudiri sai dai amma ai kusan ana cewa tun da aka ce abu sun zama da yawa wannan bai ce tun da ba mustalahu ne yake karatun ba ko tun da kaga inda ya ɗauko maka duka da magana ɗin kila littafin da bai sayi ba kyan da yanzu sai ka koma olomo me sa iya ololomi duka na za wajen da aka yi amma shi ya guji tsawaita wannan sai ya rage aka mayar da shi zagagge sannan wani ya sake kallonsa ya yi tsawo saboda aiki ake so a yi sai ya sake ragewa wannan shi ne hawa na uku saman wancan ka kowane shi ne na idan ma aikin na kenan amma da mu wanda muke magana rowa ko yanzu kamar misalin kwatankwacin shi ne magana shekarun baya zai wahala a ce ka same shi a gidansa shi kadai ke cin abinci hmm? ina da wuya kafin ka dawo daga masallaci inda za ka da za ka tada mutum biyu ko uku suna jiranka wasu da abincin wasu kuma don da an saba ta haka za a fito da abincin a zauna a ci a kofar gida amma yanzu ƙarshen ta na ma san gidan shi falo ne ba zaure hmm? falo ne kana zama za ka ga ɗan yaro ya fito da rarrafe wannan ya fito da to ka san ba ne ruwa me ƴaƴan na kusa kusa hmm? kana zuwa za ka gani wani ya buturo kufa ba ba wacce ta buwa kufa ba wata me wayannan ƴaƴan na kusa idan ka zauna in an fanka yanzu za ta laiko ta ce ya eh, shirin da zuwa wani na wuni ba lafiya kalo amma da zaure ba a yi da zuwa dama za ka yi magana da ɗan uwanka ka kafa kiki ku yi magana sosai ba ta kusa sai dai in ana so ta kaga sigar ruwa ne ko kuma saka gazol fikiri an kashe mana abubuwa da yi dama an dai kaje gidan musu ya zo bakinka in ku ba ka duk abin da ka faɗi to ko wasa ba dama ku yi wasa hmm? yawwa yawwa mm ina cikin bukulu wannan shi ne asalin bukulu mun dai wannan ba ya ka abin da ce wannan shi ne bukulu ba ga ummuna ba ummul mu'minina rago aka yanka mu kira shi rago mahota aka jara aka turo da shi gida can kila wani lokacin annabe shigo ita a ah, ina ragon nan take gaskiya ya ƙari ba abin da ya rage sai ka faɗa malama da ya ce ce ikon Allah ki ce rago na nan sai dai ka faɗan za a yi a fara don shi ne wanda za a aka lafa yi buli shi za a kai shadda amma wancan an kai shi firish na asali an yanka rago gaba ɗaya da yake ita ce mai imani ta aka ɗauki ragon gaba ɗaya sai aka yanke kafaɗar aka ajiye sauran aka kai shi shi sai alashir ya yi faɗa ka gani wannan shine sakawa tun da dai an san ba maroƙa ta ba ba Allah ya kiyaye ta ba ta ba maroƙa ba masu gulma ta ɗauka ta ba ba na taman an mallaka mata gidan marayu kaza talakawa kaza wane ne kaza sai ake abin da ba tara matan take a gidanta ba ta dafa abinci ta dinga ba su a dinga cin naman mutane ba ba kowa gidanta in ba nata nata ba sai ba yi batta ba tana tara mata makwata ne a cikin gidan ba mm. saboda domin mene kusan abun duk inda ka tasa to ba sai kafa ikira sai kafa ihtiyati in ko ba haka ba ana iya wata rana ka je ka tadda ana kalangu a kofar gidan ka yi magana a ce ai abinci aka yi musu saboda mai sadaka mu samu lada ce ce oh, wa sadaka hada masu kalangu to haka ruwa ne wannan amma kai ka san da aka tafa abincin nan ga wayan da aka ba ga wayan da aka wace yayi irin wa'annan su ne don wala ya kuru ta yi ta amuka illa ta ke ga wanda aka ɗauka ka sa wani ga wanda aka ɗauka ka a ah, wannan bari ma a sake karuwa in dai haka za ki ci gaba da ito za a ci gaba da karuwa amma ke yi na dangin ki menene tsinki wane ne tsinki tun haka ne ani wannan da dangi saka an za a saka ba dangi ne ba gadi eh in dangi suka faɗo su ma suka tattara irin wannan ana iya abin na ɗansa amma ba dangin ki zaki ɗebo da dangin ki da ƴaƴan ki na wani wuri da menene ki tara ki dinga fasawa a kansu? wani ai jari ne aka zuwa sadaka wannan shine taka Allah ya taimake ka da ne masara ta kare ina masara ta gani sai ce an raba wa jama'a ne ce to shi kenan a samu wata kuwan Allah da na'am eh masaran eh duka amma dai kenta eh, da tun da dafaffi danye ah, in aka ce ana ba da na aka wani abu a cikin mu a yau kana iya ka kawo masara shi ke na ta ɗauki ɗanyen ta ba a ba ta tuwo ta ce saboda zuhudu ita ba za ta ci abincin ba ba a yi abincin ba sauran ka na ne aka ajiye ma ko za ka zo ka nema amma ita ba za ta ci ba abincin za a ba ta kana iya ka kawo jero sai a rabar da shi a karɓo mudun a karɓo a kofi sai da dole ana magana in ana taɓa rawo sai an yi ta shi kansa ne bin sauro amma kana kallo eh, an dama kokon nan a katon ainihin abun nan an ba wannan an ba wannan an ba wannan gashi na kan je kafin da gaske ne to haka kuma ba laifi kana iya sa ido kuma ka gano wani abun in akwai amma inda ka je ka tabbatar da gaskiya ne ce to haka bi hadha umaisu na'am rawa eh duk wanda ya shiga da ai kasan da yake imani kasan aiki ne shi ma rowan aiki ne ka gane ko daga inda mutum ya fara ayyukan rowa to imani zai dinga baya da shi ne muka irin wannan kasan ne da menene da mai suna kokowa da juna in muddin wannan karaya wannan ka ba wannan aka ba wannan karfi aka ba wa imani karfi to zaka ga mutum da zaka ga Allah yayi kaza Allah ya saka ka kaza masu kafa sun yi kaza to yana shiga za ga ruwa na ja daba na ja ba kai karke imanin ya fitar da ruwa gaba da a ko kuma in kuwa a mutum na nan ya rage duba rayuwarsa, habbai ya koma dubarunsa to za ga ina daɗa koyewa ina daɗa rowa ina daɗa rowa da sunan tattali ina daɗa kaza za ga to kuma imani na baya gaba ɗaya rowa na ya tafi da imani a ciki to aka fi khasalatani ne halaye ne guda biyu in suka dama kowa na da su suna nan a ciki gaba da sai dai wanda duk ifi karfi daga cikin su zai da daya saka hmm. rashin ruwa eh ana koyar da bi'a ma na karawa akan koyar da yara akwai yaro da taso da kyauta sannan kuma sai ya samu akan akan koya masu ana yi koya masu sai dai muskilan yanzu galiban ya kamata a gano mai ya koyarwa yau koyarwa in ya zama kai kaɗai kake yi to ba ta tafi ana koya masu duk ɗan da ya taso gidan kyauta malam sai ka same shi da kyauta sai dai in yana da mugayen abokai a anguwa sai su hana masa kyautan yake ba zan kuna asarar dukiya amma ka dubi ana abin nan ana gadon shi kuma bi'a na koyar da shi tunda haliya ne tunda babin tarbiya ne babin tarbiya ne to amma abun koyarwa kuma da aka ce maka koyarwa da wahala amma kuma da budda da sai an yi ta domin dalilin faɗin wani kada ba sai dan fara ya watsa ya fara ya watsa don ba mamaki kake to yanzu wance na sa miki kaza wani na sa mai kaza duk wata za ki dinga sadaka kaza saboda su koya ran da kuka faɗa ce sadaka da kake wa kanka ka daina sai ne to kaga nan ba a ci nasara ba kai ko da ka fara sadakan nan wani lokaci ka rike saboda kaga ka auna hankalin mutum yau wannan karan ni ban da kuɗi na duba babu kaga ya shiga ya fita ya karya wannan ya ɗakko wannan ya je ya kai kaga ka ci nasara wannan ko ba ka zai ɗora ita ma ta je ta dawo amma kana koya mata daga tilar ta riga ta tashi sandarariya to saboda kadan ka bayar ka bayar ka ba sai ya zama kamar wani bashi ake binka kai ko kana yi ne saboda son sadakan ya shiga cikin zuciyarta kan ita ma ta dinga fafutuka in watan ya ƙare baka bayar ba kila karshen ta kaga an yi fushi an fara gaba da kai eh, saboda saboda menene dai ka rasa kuma laifinka ne da baka ba da kuɗin sadakan nan ba to a an kaga ko an yi fada da kai to kila maji ka rage in ka rage maji kuwa rage in ka rage suga kuwa rage to kaga nan baka ce nasara ba sai dai ka ci gaba da barawa ran da ka mutu komai yadda kwanan ka ya kare haka nan komai ne ke karewa ai mun karanta cikin olowal himma za ga yara da dama irin masu kyautar nan Allah musu cikawa mutum ya zo yi kuka yi kuka inda zai sa kansa yaran su fito suna ba su hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri daga yau ba za ka kara ganin alhaji ba ne ba amma in Allah da duk abin da ake maka a nan gidan za a ci gaba da yi duk abin da ake maka a nan gidan za a ci gaba da yi asara ka ɗaya asara ɗan uwanka ba ka sake ganin fuskar sai dai ka ga ƙabarinka to kaga wannan an haihu ai an haihu amma banda wanda kana yi dama na ga asara kake yi ka kuwa to ba kai sa a koyarwa ba kuma dai gata nan la'anna masu tun da kana koyar da alheri kai uba misali mu ɗauka tun da irin wannan sannan masu koyar da shari'a sun kai goma tare da kai kaga wannan kuɗi da ake bayarwa a banza da kai aka ba ma ba shi ba Haji ji wannan abin da ka ɗauka ka ba mutane to da ɗa sai hakuri da da nan ma saboda sadakar da kake ba mutane ake jin haushin ka ko an yi dalci kuɗin ka shi kenan don menene a banza kake rabar da su to kuma ba a yi sa'a ba ta ɓaci sai da a ci gaba da yi dai ta bakin namu a tafafatawa kawai dai in ma ba a gane ba ka mutu a kai shi Allah ka gani abinda zan iya iya fasahar da ka bari kenan na gama ta ba su iya ba na gama ta ba su kama ba Allah har iya ƙarfi na kenan sai dai haka hmm. eh ai ai ta nan daga nan maka ta kuna Allah ya saka maka da alheri watan can maka karanta wurin wata mace ka san galibanin mata sun yawa da sun ga mutum yanzu da mutum ya dawo gida sai ka ga an an dame shi da mutum ya dawo gida sai ka an dame shi yana so ya shiga ga ƴaƴansa ma ga matan shi ma an zo an hana shi da kana ce zaka ji ana ga maka ka ce to wadda ka ga na mutanen da suka kewaye da kai kana kafa za su waƙe wannan ita matarsa ta same shi ta ce kai kana da wasu bukayen yan uwa idan da kuɗi suka zo wurinka za ka sun zo kowa faran faran faran suna ƙara sai sai sai ba ki da hankali ba ni da yan uwa masoya iri na ba mai irin yan uwa na duniya duka saboda idan na samu sai su zo ran da ban samu ba ba sa so su wahala sai ainihin suna ta kunya sai su gudu saboda sun san in suka zo wuri na zan ce sai na ba su suka gano babu suka daina zuwa an sun ji labari sai su tafi sai man gafiya mana <laughs> zuwa yamu abu nan a rawdatul uqala ce Allah taimake shi yan uwan shi ba za su taɓa zuwa masa da sun ji labari ya samu saboda kirki su ɗan zo a ɗan babba su abin da za a ba su a nan da suka fuskanci ya ƙara sai su watsi ba su so su san min ai malam zuciya dai sai dai in Allah bai gyara ta ba idan Allah ya gyara ma zuciya ka duk inda shaidan ya kullo sai ka ga nan ne hujja kuma ina magana ne tsakaninsa da Allah ka san ku wanda zuciyarsa shaidan riga shige ciki bai taɓa da wannan ma an faɗi dariya ake duk wanda ya dariya wannan magana yana ganin kawai mustahili ne sau na ce ce su wanda suke kewaye da kafin bari ka rasa su watsi ce to sun watsi sai mai ni ba ina ba su ne don su biyo ni ba duk wanda na ba shi wani ba na shi ne dai cigaba da zama da ni ba oh, oh, oh. wani abu ne da ya haɗa mu da ban bayan hana in ba ka yau gobe mai faɗa da kai kasa kasa kuwa ba ana baka ne don ka zo ka zauna ba ba ana baka ne don ka yi ka zauna kyau ba ana yi ne don a samu ladan Allah ba buki ne ba akwai buki shi hukuncinsa daban amma asalin irin wannan kyauta ba buki ba ce ba a galabiya za ka iske ma wanda za ka ɗauka ka ba ba yadda zai dai mai mai dama ba ma hanyar da zai mai dama ka iyakaci kila in za ka takoda masa tsaya ka ce sani a duwari can ta shi ma irin wannan kafa shi duwari ya kyale shi kawai to haka don a sai ai da to kaga duk wanda yake cewa dawa ne ainihin yana damuna zaune da suwa ne ina da kuɗi yanzu da na tsiya ce sun tafi sun banni kaza ga shi don Allah ke ba a wanda ima bai da ladan shi ba dan Allah yake kyauta ba yana yin ka ne don a taimake shi ran da ya rasa jari yake badawa ba gani ba tun da safe abubakar radiyallahu anhu in ya dubawa yake wa kyauta talaka bai bawa mai kyautarsa bai bawa mai ƙarfi bai bawa wane ne kyautarsa yana bawa talaka ne wanda ba yadda zai shi za ya yanta bilal sai yanta fuhaira ne ya yanta wane ne kusan duk inda ya yanta talakawa talakawa ne yana yi wa kowa da kowa amma na talakawa ya fi yawa wanda yake ba su ba inda za su taimake shi baban zai kira shi ce yaro ka dinga yanta karta karta kaga kana da makiya in aka taso maka sai su tashi su mai da martani sai ce shi ba ina duba wanda zai ba kyauta kyan jikinsa ko kyan kayansa ko asa ina ba da ne wanda zai samu lada Allah Allah ka ba mu idan za mu yi saboda Allah wanda ka ɗauko misali ce ma ka ɗauko abinci ka bashi to ba yadda zai ma in fara ɗaukan abincin sa in koka eh, sai dai in wani abu don kwanta masa da hankali cewar kada ya ɗauka kana sa ne to shi ne za ka je ka ci abinci da shi ba ka ci abincin sa saboda da ina ganin shi gaba ɗinsa za ka ci a ah, wannan ba ka dai ba sai ka zauna ku ci abinci tare amma ba kana bashi ne don saboda shi ma in ya samu ya ba baka wanda duk za ka baki to ka baki don neman Allah yadda da kai da kawai har ya ikhlasi da wuya ikhlasi yanzu nan a mayar da shi abin ya zama wata sana'a wani jari wani kaddara wani menene wannan ba jari ne don jari amma kan ne jari ba akawun ne kai ko banki ne wani mai kama tun kana tura kudin ka ne can za ka kwashi abun kacci kansu sai dai banki wani wancan ana kafanci da shi inda duk an ka in ka kai ɗaya za a ninka shi goma hmm? sai ka ga wannan wani a ninka maka shi sau ɗari, a sai ga wannan ajiya na can ba ɗauka sai an je can Allahu al-muwaffiqu Abu Jabir radiyallahu anhu kala kala na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alli bani sallama la yasallakani kyau. lalle ba za ku bari yanzu Allah ba wa fi afradi muslim an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu ina neman ka ka tsare in ci annabi sai dai mu ma daban daga tsoro Allah ka cire min tsoro Allah ka cire min ruwa akila da za mu yi ‘yan mu kallo halin da muka shiga ciki ba abin da ya jefa maka da wannan abin guda biyu jubun bukulu yau sai ka tada ɓarawo ya fi mai dukiya zuciya shi biyu in ba don rikin imani da Allah za a kai fa in an kashe ka aljanna zaka shi ko wancan in ma an kashe shi a wurin wuta za a ko da bai bai ba ba a ɗauka amma ma ya rida wani abu na ya rida da shi ba sa ba ya rida ne ta inda ya rida kuma daga magana daga annabi jibu sannan bukulu bukulu ya haifar da abubuwa da yawa wanda musiban ba ta girbuwa yaushe ne yanzu muna magana ba jiya muka yi kawo ba eh, a ce maka makwace ne ya sai da ya tsaga gidansa a kafa makwace ya sai can dare ya yi gida ya ruɗe da kuka da yake tambaya me yake faruwa a gidan nan ne a ai za su bar gidan kamar nan a ce ni ce za su tashi daga kinkira za su koma nariya shi isa suke ta kuka kuma nan aka haife su a kinkina nan babansa ike kaza ya ce shi ne na kuka ya tsaji a gaya musu kuɗin da na sai gidan na bar musu kuma gidan na bar musu yanzu wannan ko bacci yake ji ya ji ana wanyo ana gidan ba ka gani ba zai taho a mutu tare ba hmm? don ya fito an ce bindiga ce shirin ta yi na eh, ka harbe su ai tunwa zai cikin harbe sa'a ne sun an yi sa'a in yi sa'a a samu kai kuma kai sa'a ka cin masa shi na ne na harbe harbe har harbe na yi ba na da zanaka hakko ka damkar kai masa damkar mutuwa to amma ya san kai kaɗai kake hawa motar ka kai kaɗai kake kwana a ka, kai kaɗai kake cin ka, kai kaɗai kake ka, sai dai ku sadu a masallaci ku yi sallah in yi ji ana kararab kararab sai dai fito yana wasu, subhanallah bindiga gare su hmm? ah. <laughs> wani ah, kaɗau kamar dai ba zai a jikin ba kayan ki ba ne ba. Sai ba kayan ba bai ba ka ajiya ba. amma dai zai zauna haka amma ai dole bakin da yake gode sai dai bakin banza ne sau saboda kanan wa'annan wannan da za a ɗauke su a yi sharhin su musifa su ba su jirgin jibunu da bukuru to nabi ko bai da su ya roƙi Allah ya tsare su daga gare su amma muna ganin sakamakon jibunu sakamakon bukuru a yau in ka tafi misalin ka je ka sau nawa ma za ka je na sha jin eh, wai lokacin da aka yi jafar mutane da dama wanda aka ji nauyin suke da ce wala shi ya jawa kan a ah, shi ya jawa kansa bakin sannan ne bai da burki ke kan Allah wa na sha ji ko ni da aka kama ne gona ba ta ka ce wallahi kara ba eh, an ce dai na zo an ce dai na yaki zo ai wannan kashi ka ne akwai dan uwana da bugo min waya daga wata jaha ina magana kama zai yi koka ina ce ce duka yau kakka sake zuwa gonar ce to shekaran jama'a na ji shi ma ne yasa ga je ce ai karan jama'a na je gonar da na dawo ma na ji gonar ki to ai da ka ba Allah ya ce wala tulqu aidikum ila tahluka ba ne ce ka nemo ba ananta ka nemi abu ayyub al-ansari fa fara maka ita lokacin da aka je Rome wai ko ni kunan bakin wanda ya shiga ciki yi farbi ya sare sare je ya dawo aka dinga tsaki ana ce zai ba gwanin takai ba ka je ba karka cikin halka ki bari a shiri a shiga gaba da wala ta kuwa ji kun gashi Allah na ta ta kuwa ji kun da ta halka tsohon nan ya tafi sai kai yara ba haka ayan take ba wannan aya ta saka akan mu ne mu an tsarawa ayyuba da zama ya san mafarkin annabi hmm. yace ta sauka akan mu ne lokacin da aka yi yawa musulunci ya yi ƙarfi masu ba da sadaka suka yi yawa sai muka yi mutum imo imo an sarawa attajiran an sara muka ce to yanzu kaga tun da ana taba ba mu yanzu sai mu juya kan mu dan tada ko mu dan tattalin mu tun da wannan muke rike da abun amma yanzu masu bayarwa sun yawa nan take sai ta wala tulqu aidikum ila tahalqa idan kuka daina ba da dukiya a ɗaukaka kalmar Allah kun jefa ku ga halaka addini nan zai halaka kuma in yi halaka da ku zai halaka gaba daya in ka ɗauki dukiya ka bayar aka yi addini ka taimaki kanka ne domin menene tun da ku masu addini ne daga inda aka gama da wurin addinin ku sai ku sai ku da ka ɗauki dukiya masu hidima wa addini wannan shine rayuwar mu wanda ma ba sa zuwa da wannan aikace-aikacen Allah ke rayuwa su suna rayuwa ne a ƙarƙashin saboda wasu amma masu shiga su je su dawo ɗin su ba da dukiyansu to a ƙarƙashin su ne al'umma suke samu Allah ke saukar da rahama sai ta haɗe tunda masu zama da irin wannan Allah ba zai so. su ba اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والخلي اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والخلي warawa aljara wannan za ku dinga yi mana du'a tsakaninku da Allah can inda ido bai gani inda ido bai ba ba kunne bai ji ba ido bai gani ba inda du'a zai zama saboda Allah warawa jabir radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وتقبيلة بني سلمة من سيدكم ان شاء الله سلكي النبي وعائشة وبنكو قالوا جد بن قيس على أننا نبخله جد دي أينهن نيك رسونا شو غبمو سيدي مالو وسيم منا جنجنا شذوا غروا قال وأي منين ناكو وأي داء أدوأ من البخلي namu ba haka ne wanne ciwo ne ya fi kifi rowa ya za a samu shugaba mai rowa ai kwata-kwata ba a ɗora shugaba ce nan da kwanan shugaba ce shi zai yi hudu wani wanda irin zuhudu na shi na shi zai iya ta zai babu ciwon da ya fi rowa duk ba za a ce a amo yanzu muna siyasa ba ta kuɗi ba ban gane ba ta kuɗi ba sai mu muna mu a sai da ya abu na cewa ba a tsora shugaba marwaci duk shugaban da zai fito yana neman ceto wani titi kai an nan anguwan ya ce to a anguwan nan wace amfanuwa da kai inda zamani ne ke wa wace amfanuwa da kai babu ko sai dai in kana son ka nuna amfanin ka ka tafi gidan rediyo an haife ni shekara kaza uwata kaza ce ubana kaza ne na yi makaranta a gari kaza na yi head boy na yi head kaza na yi kaza dama na saba da shugabanci shi ke nan kaza mutumin kirki a hotunan sa su fito ya samu wanda ya fi iya daukan hoto ya turo da hotunan shi ke nan shi ke nan sai ka zama shugaba wurin kallon mun iri shugabanni na ai kusan duk abun da ya gagara anguwa sai a dauka ya gidan mai anguwa mai anguwa ne waje ba yi wannan abun nan din in abun ya faskara ai ba ka ko mahaukacin ya gagara sai wa za ka ce wannan menene mahaukaci sai sarki adam hmm ai ba ka gyara kan ba dukkan mahaukaci sai sarki hmm saboda mai in abu ya faskara gaba ti ɗaya ba mai iyawa wannan ya taɓa yayyar wannan ya taɓa yayyar sai kai lantarki kai daɗe in gidan wani ba ya gagara sai kai in kuma haka ba kan mai zai zama shugaba shugaba ba a fashe shugaba mai ruwa sai dai sahi ba ta aka ce mai kuɗi ba a'a in sahi dai za a gane ba ina samun abun hannun bai sai a mutane ido ba ba a kira suna ba na gaji a cikin zaga akwai aska yawo bai da ko kwandala a ya fito da tsakko na wannan wancan kaza ba a ce yake ba wane ne kaza yanzu za a ce maka ga kaza in an ma ya watsa kaza ya yi ne kaza to irin wa'annan suna za su iya shugabanci ba ba ba za shugaba marowaci sai dai gaito kyauta menene ba kwa ko mana na yara na masu hadda yake yake Allah wa daren da shugaban da aboki mai ya muka kwana kumanta a cikin adwa'ul menene alamtul uqala yake abokin da kawai sai dai ce maka ya iyali sai wannan Allah wa dare da aboki sai dai bai da komai da jama'a ya iyali ya so gogo ya so inna ya so waye ya so waye ya so waye shine yan wanta ka shi ne ba mutum bane ba so da ka je me ita wanne ciwo ne fi ruwa bal sayyidukum bishr ibn al-barra ibn ma'ruf nan take annabi canza shi na dawo masa wani tunda shi ne mai kyauta shi ne abu zai tafi da sa kai ya yi yawa na tafi wani wuri ƙarshen sai zai ce na shigo siyasa ba maganar siyasa ne ba ajiye siyasa sai guda ko ɗan kwamiti ba a samun ruwa yan kwamiti sami su hana da kana abin na ya fito a canza duk ɗan kwamiti ya wajen bai mai kyauta in ko ba haka ba dole ce a cikin shi ya mai kyauta tun daga masu kyauta wanda za su sa dukiyar su sai aiki da ita a'a an tashi za a yi wani abu kaza to shikenan alal kalli su yi wa wannan abun da za a yi duka kaga misali a ce maka muna da yan kwamiti ashirin da ɗaya an yi wutari ko aka ce za a yi wani aiki to yanzu wannan aikin babba ne za mu nemi taimako za mu nemi taimako to shi kenan sara yanzu mu fara daga cikin gida mu sa niyyar za a nemi taimako mu gaya mutane to shi kenan kowa ya fara da dubu ɗari ɗari kaga dubu ɗari ɗari sau ishirin da ɗaya da dubu ɗari to a lokacin za ta ce jama'a muna son mu sai gidan nan amma mu da ke talakawa ne babu yadda za a yi dole mu gaya maku ta ɓace kowa ya ba da taimakonsa za mu sai gidan nan in kuma mun samu mai saya ya biya babu amma dai mu abun da muka yi saboda domin an daɗe ba a san wannan abun ba ga abun da muka yi inna malama lubin ce mun yi dubu ɗari ɗari ana mun samu duk miliyan ɗaya da dubu ɗari amma saboda ike musulunci ne ba a kawo ba maganan nan ba a kawo ga tura gafu sai dai yanzu ba a a kai su banki a fito da su wanda zai iya kirga ma ko da mutum ɗaya gwana zo zai shi biyu uku ga da dubu ɗari don haka jama'a kwai ba da taimako miliyan biyu da dubu amma ba ce za da ba wanda ku za ku yi ba da akwai abu kaga aka sai maka a rika bayarwa a kabila ka kai maka fa ne in aka ta rika ba wannan duka za a yi in dai waɗannan suka yi kai da za su yi haka sai shiru ma za ku gama su har yanzu dai ba ai tun da ba a nan za a yi ba ka ni da ni ne zan nema na san yadda zan yana ka ne ko kowane unguwa da za a yi amma da za a yi wannan ina tabbatar maka karshe a anguwan nan sai an samu mai yi wanda ke zaune a nan ne na salon masalatar akwai yawan gwasu nufi a nan akwai yan rigasa a nan akwai yan tudun wada a nan akwai yan kaza da ne a nan wurin ni ma daga tudun wadan da ke akwai kanawa akwai katsinawa akwai zage-zage akwai menene duk mu ne kawai muskilan da ba za a yi ba ka gane ku kuma ka jarraba ni ka zo ka ce ni kun yi a wuri ka ba ni kuma in ga menene yake har inda zan karya wannan tsari nawa in gane ko zai gari in dai har za ku yi miliyan ɗaya miliyan ɗaya dubu ɗari ɗari nan kuma a cikin kuma ana kallon wani ma inda ya samu dubu ɗari safin yadda zai samu muddin aka yi wannan dubu ɗari ɗari na ina tabbatar maka ƙari santa sai dai ma an samu mugaye sun yi safa ciki don a lokacin nan kowa in yi duba zai ce a ah, wani ma ba da kasa wani ba da mamaki ne ba ma ba mu lissafi a lissafi cewar wani da shi a bar masa aikin sha'a baraka ba mu kuma mai aikin mu ba za mu farma ba a to ku ban to za mu fama ido yi mu gani inda ka tsaya mu tsora kayan mu hmm? yawwa malama ma kan ce har ran an zo an zana ana ta ayi taimako ayi taimako an ajiye duron duron ga sanan an ajiye roba akan kwalta an ajiye menene ku sa taimako don Allah ku ji tsoron Allah ku zuba taimako wa mai sa amma ku zauna ku ne shugabanni mu ne shugabanni to mu yi kaza daga nan ku fito da abun wallahi malam sai kun ga abu mamaki kai kana da wayo fa mutane mana da wayo ka daina zuwa kai ka daina mai wayo ka yi karatu kai kana da wayo za ka yi tsari a yi abin ka koma gefe babu ruwanka Allah ba yi wa tuntuni ka suka ce wayo bai tsara kaya <laughs> Allah dai da igiya masu wannan magana sun buga ni sun gani ba magana ce da take fitowa ba haka kawai irtijalan a magana ce ta gogaggu sun goge sun goge sun goge sun shiga sun fita sun jaji kalman sun gwada ta wani sai sai wayo bai daura kaya wayo bai daura kaya daga inda kuka fito kuka nuna ku nan ko ai ko ba ai ba to za ku yi mamakin waɗanda za su je su fito da dukiyarsu ma'ana ko mutane da ba za su je su me ake so me ake so a yi shi kenan sai ka ce musu ku kawo kuɗin zan yi ɗinki ku kawo kuɗin a yi mutane ɗinki ku kawo kuɗin a saya mutane shinkafa da za su ci ni ne ba da ni ba ku bari aiki zai zo kuma wallahi za ka gan aikin ya zo sukan yi sukan yi sau da sun ga dai da gaske ake amma wayo ka riƙe naka ka ja aya ka yi tsari a fitar da a fashewa gaba na ya je wanda aka za ku kowa da wani mutanen nan banda wanda ke zaune tare da yana ji magana mana a yanzu Allah ya ga Allah ya wata rana aka kawo min gayya aka kawo min gayya a takarda ga kalanda ga ranar da za a yi abin aka yi masa alama Da katina na daban aka rubuta ga menene supportan aka sa ga wane ne aka sa ina jin takardu sun kai biyar sannan takardar da za a komin banda waccan wanda aka buga banda wanda aka aka rubuta wata kuma da hannu na fi karfin a kamun takardar da aka buga aka rubuta a hannu ya tara yi kalla na ce masa raja aliga wata gayyana an kawo da ya duba ya ce mutum ɗaya ne rubuta malam wayo bai sai sharin yaran nan ba mutum ɗaya ne zai shiga ɗan <laughs> ga su bala ya rubuta mutum ɗaya ne ya zama shiga muhadara sai ya zauna a ɗaki kawai rubuta menene menene in an yi kaza zai ba da zace in aka sa fulawa kaza ya ai sa kati mai kama da kaza ai menene mai kama da ai asalin ana mutum ɗaya zai zauna ya tsara abi a raba takardu wa garin nan gaba ɗaya ina kalla yake wannan abu mutum ɗaya ne rubuta ko wannan ce lafiyayya sannan a jero ka a ka cikin tsakanin sunaye masu kama da kaza in akwai sarki kai ne mai bin sarki in akwai attajiri wannan kana sama da su in akwai wani shugaban kasa ma sai ka gani an sa sunan ka gaban shugaban kasan in menene a tara kawai a yi kai ne target 49 bahaushe ce damfara sai ya kamata wata da safa na ne ne kifi na ganin ka inji ne an bali ba haka ke jawa layan ku ne na yi zaɓa mummun taso na azamin hausa mummun ko mamma ni ban san akwai wata ja ba ku ga ta fara ba amma dai na iya magana shi kifi da ganin ka mai jar sai da kuma eh? ban ji ma haka ah, su to <laughs> rina ke kada kifi gani ku da gaske ne harkan mu ne mun taso a hausa muna faɗi kifi na ganin ka mai jar kuma. a ba san sare wannan abin ba na rina shi to wannan cewa zai yaudauki to ce gane cewa a ke ba ba ta na ku shi ne wuce da dai aka yaudare shi ya leƙa ya leƙa gano ba ta na ce to an ganta wai hausa da ta fito fili shi na gajaje kafin ka ga biri-biri ya ganka inda daji ne eh? ya isa ka سو ذكر هكا والبيهقي كو الشعب وانت ما قناتي وهي أصح بين آه، كذا ناسون ما في وانت وصلت تفهم بابونا وهي وهي أصح من ذكر آه، عمر بن الجموه وقال بعض رواتي فقال البراء بن معروف أن البراء مات قبل الهجرة وعن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات akwai abebe guda uku masu halakarwa ne shiho mota rowa wanda ake binta mutane suka koma rowarsu ne a gabansu kullum mutum yanzu ya bai na ganin ya yi asara wa hawan mutaba da son rain da ake bi wa ijabul mar'i bi nafsihi da mutum jiji da kai mutum ji gajiji da kansa in ba abin da ya tsara ba to ko duk al'umman da suka zama marowata kowa abin da yake so yake bi kowa yana jiji da fasaharsa a wannan al'umma sai da mata sallar janaza eh sai dai ai mana malai wallahi malam sai to an kano mai muke yi in kana son yanzu kai abu kai abun ka kai kadai in ka ɗebo sai ka haɗa da wani gabon in dai duk abin da ka ɗebo shi sai ka haɗa da wani to ko zuciyar ka ta dinga ba ci ba iyaka amma in naka ne kai kada kullum ka taso kai abinka kawai kullum ka taso kai abinka inda inda na san gaibi har ban ke karatun nan da na san gaibi ba Allah ya malam ban tsallake karatun nan ba ma yadda zan danne kana ha in ce zan buɗe ta makaranta ha in ce zan buɗe wani wuri kaza ha in ce zan buɗe wani wuri kaza oh wannan ya shi ne nan da ban da lafiya ku watsa ina da lafiya ku zo ba shi kenan ba sama ya riga ya kaddara gaskiya ne wani hikima ne na Allah amma da na laika ido na gano da ban shiga ba wallahi da ban shiga ba Hmm? <laughs> malam umaru shuhu mai yake idan yake malami shuhu mutsa'un ma'ana shuhu dai kafin shuhu kafin ɗa'a ya zama mutane rowan su suke bi rowan yadda suke rowa rowan su suke bi ainihin biyayya su ga rowa abinda rowan su ta kala masa shi ake bi kowa ya zama marwaci ma'ana to kuma ya zama kowa abin da ya tsara shi za a yi in ku ba haka ba zai canza shi da za ka ce ainihin misali ya ce kamar ni ga ni ga wani ce ga ga fensas din nan ba alhaji ibrahim an fi a gangari da ba alhaji ibrahim gangari da in na ba shi ba zai ba shi ba sai da ce wannan ba shi shi to idan ba za ka je batun farko sai ka bari a shi ne a'a ba wannan ya kai

idza mata sakhiyu idan mai kyauta Allah ya masa cikawa qalatil ardu walhafa ba ƙasa da masu tsara za su rabbi tajawaz an abdika Allah ka yafe wa bawanka fi duniya bisa ka'ihi saboda kyautarsa ai kaga hisa maro wasu akan ce ainihin kafirai fir'auna ce fa ma bakat alaihim al-ardu da aka halaka fa ko kafa ba ta yi masa kuka ba a ce kafa ta kan yi wa wasu an sanya kuka a yin sun mutu kai kafa kan musu kuka shi mai kyauta in Allah ya masa cikawa masu rubutunsa mala'iku da ainihin ƙasan da yake zirga-zirga ije ya dawo tana ta ya Allah ka ya masa don kurakurai akwai su amma ka tsallake masa kurakuransa ka kirga masa alherin kawai wa idza mata al bakhil in kuma rawace ya mutu qalat allahumma hajib hadha al-ard min al-janna ya allah ka sama ce ba wannan daga aljanna wannan baiwa allah kakka ba ta aljanna wannan bawa naka ka sama ce shi daga aljanna kama hajaba ibadaka kamar yadda ya kange bayanka amma ja'alta fi yadayhi daga abun da ka fara shi a hannunsa fi duniya wa qala ba'd al-hukama man kana bakhilan warisa maluhu aduhu duk marowace ka ga ainihin makiyarsa zai gaje dukiyarsa ko akwai akwai yayanka akwai wanda baka so inda za a ce ire-iren sa ne da sai kai kaman ka kone in ba ka kalli Allah ba ka kalli girman Allah gaje sai wani dai ba zan bar dukiyar da wani ko wancan ta ta dukiyar ba to ballan sana ke la ba ƴaƴan ne gade ba kana kallo ka za ta je ta auro wani ta kawo gidanka ko ta ebi kuɗin da ta gada daga hannunka din nan ta sayo mota mijinta ya hau hmm. domin mijin ta zai ke ko yana da mota aikin mota ce kai iya mota ke tafi lafiya barin ke mota ke shi ke da sai kafa ka kwararraba don a yi dariya da kudin ka kuma baka da lada ba za a rubuta ma lada ba duk yadda ka bari ba za a baka ladan ba abin da za ka samu ladanta dan abun nan da ka a ciki wanda ka ci ka zuba a shadda bai da amfani ɗinkin da kai da aka kai bola bai amfanin ka amma sadakar da kai ita ke amfanin ka wannan dan abin da ka fince na ka bari shi zai amfane ka sauran wanda ka bari kuwa dama numfashin ka na fita dukiya ta Allah yanzu zai raba ta a inda yake so inda ya shirya inda kawai shi da wa'annan mutanen kana son su ko ba ka son su in su za a ba iyaye mu ɗauka kai cikakke ne uwa da uba suna da ɗaya bisa shida shida mata su ɗaya ɗaya bisa takwas sauran abin da ya rage ya'ya su raba abin su lizzakar misali hajjal unsa ne kai kuma kana can ana binciken ka ɗaya bayan ɗaya yau bashi wannan sai ka ga ɗanka a biya ma bashi ba sa maganan bashi suna magana abin da za su ci ne matakka ba ta magana don Allah ku ɗan tattara ɗan talukin nan ne nan a biya masa bashi ni ma barin jin jin sai da akuya ta sai da na a biya masa bashi a'a abin da za ta yi magana to ku duba abin da za mu ce a ƙari ga marayu ku famo ku ba mu ku ai yan uwan shi ne yana raye to ku ku kalli yan uwan ta kan da take tsakanin kuma na ku zo ku ba mu abin da zamu ci ba mu da abin da zamu ci amma ba su tuna miskini na rataye mata ba ta tuna mijinta da wannan zamani na gani tikiraran wa miraran idan an mutu complaint din da mata suke kawo ba su da abin da za su ci gama marayu an bar musu ba su da abin da za su ci amma ba su ba ga miskinin can a rataye a taimaka mana a karɓo shi duk mutumin da ya sana da ba shi rataye shi ake rataya irin ta Allah la yu'azzibu azabahu ahad wa wasafa arabiyyun rajulan wani mutumin karkara ya siffata wani mutum inda yake masa faƙala laqad sagura fi aini yake sa yanzu bai aido me li idan mi duniya fi aini saboda yadda yake ma duniya yadda ya dauki duniya shi yasa mutuncin sa yake bai wa zamma arabiyyun qauman faqala yasumuna 'anil ma'ruf subhanallah wa yafṭiruna 'ala al-fawahish mutane ne masu azumi daga ma'rufi Mana me azumi ba kame yawa da rasul da rahman da tsawa su ba su iya sun kame ba su iya yin kyauta amma suna buɗe baki akan alfasa ya ishe ma ka wannan za ta da isa da eh ban ji ba يصومون عن المعروف لسان قال